mune Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu wani lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka mana roƙonsa Allah da ya karɓi kyawawan ayyukan mu saukuran mu ya fi mune kuma ba mu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya kuma ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda ko da yaushe mukan jawo hankali musamman ga waɗanda suka kafa kansu a matsayin malama kuma alal haƙiƙa ba malama ba ne jahilai ne duk lokacin da suka faɗi wani abu na jahilci ya fita to dole sai ya yi ɓarna wa al'umma ba dole ba ne wanda ya ji jahilcin da sun janye ya ji lokacin da suka janye to babban illar kenan babban illar kenan so da yawa jama'a su kuma saboda ƙin bin wasiyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma ƙin bin tsarin Allah cikin addinin musulunci ya sa suke cutuwa da irin wannan zantuka na jahilci sai su ɗauka cewa daga mutum ya zo ya sa kyamara ya zauna kila ko ya ja aya ko ya ja hadisi cewa ya zama malami kila ko ya iya surutu cewa ya zama malami wannan rudu ne kuma in dai mutum daidai gwargwado yana da haske na ilimi yakan iya tantance wannan duk bayanin mai shi duk iya tsara maganarsa duk iya janyo aya da hadisi in ba daidai yake faɗi ba jama'a suna da hankali wallahi suna ganewa wani zubin mutum zai zo bai janyo aya ba bai janyo hadisi ba amma in yana bayani mutukar kana da haske na ilimi kana da ido zaka gane wannan ilimi ne cikin bayaninsa ko da ba aya fa ba hadisi haka wani kuma ya zo ya janyo ayar ya ajiye ta ba a inda Allah ya ajiye ba ya janyo hadisi ya ajiye shi ba inda manzan Allah ya ajiye shi ba sa'annan kuma ya yi da da'awar sani ya bata ya batar shi ya sa khalil ke cewa arrijalu rijalu arba'atu ar-rijalu arba'atu Ya ce rijalu mutane da kake gani arba'atun ce kala hudu ne Ya ce akwai rajulun yadri wa yadri annahu yadri ce fa huwa alimun fattabi'uhu akwai mutumin da ya sani kuma ya san ya sani in ya faɗi zai yi daidai zai sauwar abin yadda yake ba tare da ya karkace ba kamar yadda mai nazmul warqat ke cewa wa ilmuna ma'rifatul ma'alumi in tabaqat li wasfihi mahatumi kamar yadda suke ta'arifin ilimi shine idraku shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman wannan shine al-ilmu ka sawwara abu akan yanda yake to akwai mutumin da ya sani kuma ya san ya sani ya ce fa huwa alimun fattabi'uhu wannan malami ne ku bi shi ya sani kuma ya san ya sani ya ce wa rajulun da kuma akwai mutumin da yadiri wala yadiri annahu yadiri ya sani amma shi ma bai san ya sani ba ya ce fa huwa na'imun fa zuhu!" bacci wannan yake ku farkar da shi ya sani amma shi ma bai san ya sani ba yace wa rajulun akwai mutumin da la yadri wa yadri annahu la shi bai sani ba kuma ya san bai sani ba baya da awas sani baya da awas sani baya yunkuri ya kutsa wannan shine jahalul basit kuma bai wahal ba shi yasa malama ma ba sa lissafa mai irin wannan sifar daga cikin jahilai la wa yadri annahu la bai sani ba kuma ya san bai sani ba suka ce wannan ba jahili ba ne saboda bai yi tasawurin abin ba ballantana ya kauce shi bai kutsa ba ballantana ya faɗi ba daidai ba bai sani ba ban sani ba suka ce ba jahili ba ne shi saboda jahilci dole sai an samu tasawur ka suranta ka yi ƙoƙari ka faɗi to shi bai yi ƙoƙari ya suranta ya faɗi ba ballantana a ce ma ya faɗi ba daidai ba suka ce shi ba jahili ba ne jahalul basit akwai kuma na ƙarshe shine mai wahalas sha'ani ya ce wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri mutumin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba turka shi wannan shine jahalul murakkab kula <laughs> ba ka ji larabci kada an ce murakkab kab kab <laughs> to ka san na akwai magana la yadri wa la yadri annahu la yadri eh, bai sani ba kuma bai san bai sani ba kallo yake ya sani tantirin jahili ne amma shi karan kansa bai san shi jahili ba ne to shi yasa dole sai mun ringa kiyayewa da a ce mutane sun bi umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jahilai ba su samu damar batar da su ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cikin hadisi ingatacce ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi wajibi ne shi yasa imamul Bukhari ya yayi babi guda babu ilmi qabla al wal amal yace wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika fabada'a bil ilmi qabla al wal amal abin da ya fara sauka na ayoyin alkur'ani i karatu guda biyar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam saboda a nuna ma addini ne dan karatu yasa dole ne a tashi ai karatu fatawadda wani ya zo ya yi bisa jahilci duk da ya fito ya ce ya janye ka duba barnar da ta yi akwai wanda yake ta bibiya ta yana cewa ai na sa namba waya amma yana ta kira na, ai ban ɗau kiransa ba ai kaza kaza kaza to wanda zan danna shi yanzu zan kiransa direct za ku je? amma kafin na fara kiransa ku tsaya in ɗan sa muku ku tsaya in ɗan sa muku odiyan da yake maganar ai yana ta kira gashi nan. amma da a kira ka kiran wayan ba ta yin tabal huda eh, malam ka turo lamba saboda a kira ka maka tambaya yau ya kai kwana uku kullum ina kiran wayan ba ta yamin da ban kira ba ina ba da uzuri kuma baka daga ba mm. so nake maka tambayoyi akan abin da naji kake faɗa kana danganta wasu da jahilci kana ce musu su nan jahilai ne jahilai ne <coughs> to tunda kana kiran wasu jahilai ne watakila ya mai ilimi ne to mala kana yi da ka amsa ka ji tambayan da zan maka da za ka gane matsayin da kake ciki kai jahili ne ko kuma kai mai ilimi ne idan wasu na maka da'awan kai mai ilimi ne to akwai masu sauraron ka su ba ruwansu su fito suna kirara kansu wallahi wallahi wallahi su suna ganin ka jahilai ne ina daga cikinsu to wato a cikin nan bayanin da wannan bawan allah ya yi wato akwai adalci da ya duk da cewa ɗan ɗariƙa ne na sani amma akwai adalci da ya min ya ce wa'yansu suna ɗaukaka suna kiranka a matsayin mai ilimi wato kaga shi karan kansa ɗan bid'a ne yana bid'a amma kaga kallon da yake min cewa ni karan kaina ba ne nake iddi'ayin karatu ba kuma ban taɓa ba ni ɗalibi ne na ƙasa-ƙasa daga cikin ɗaliban ahal sunna wallahi amma daidai gwargwado ba a isa a min wayo cikin addini ba to wannan ya yi min adalci ga ɗan ɗariƙa ne amma ya yi min adalci eh, ya ce wa'yansu suna ɗauka ta za mu ƙara ji to kana yi da ka amsa ka ji tambayan da zan maka da za ka gane matsayin da kake ciki kai jahili ne ko kuma kai mai ilmi ne idan wasu na maka da'awan kai mai ilmi ne wa'insu mun min da'awanni mai ilimi ne ɗan dariƙa ne amma adali kuma wannan in insafi wa iza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl shi yasa idan na sa shi zamu tattauna da shi bisa tsari kuma in Allah yadda zai fahimta mu je ka kuma sauraron ka su ba ruwan su su fito suna kira kansu wallahi wallahi wallahi su suna ganin ka jahilai ne ina daga cikinsu to kaji akwai waɗanda suke min kallon ni jahili da ya ce yana daga cikinsu to ba matsala ni idan an min kallon jahili ba matsala ai yadda ake cewa wai al'ibaratu bil haƙa'iƙi la bil alfaz haƙiƙa ce za ta tabbatar da haka eh, kasawa ake a fefe sai a raba yanzu kuma zan kiransa za mu kasa kuna sauraro ya ce yana daga cikin masu yi min kallon jahili eh, su suna ganin ka jahilai ne ina daga cikinsu za mu ga ina zuwa eh. kudin bari to akwai masu sauraron ka su ba ruwansu su fito suna kira da kansu wallahi wallahi wallahi su suna ganin ka jahilai ne ina daga cikinsu don da na so mu tattauna za ka fahimci lalle za ka je ka karo karatu a gaskiya ne za ka je ka karo karatu hmm. ko ta wata fiska to amma ka yi ka daga waya saboda haka don Allah in ka ga wannan ka kira ni akwai tambayar da zan maka in kawo maka wasu hujjoji wanda watakila ma wai nan baka taba jin su ba za ka bar kiran wasu jahilai kana danganta kanka kai kuma mai ilimi ne kana da ilimi a waje wanda bai da ilimi amma don Allah ina so ka ni ne nan nake kiranka ina nan daga gombe state eh, Da allah in ka gani ka daga waya ka bani tayin maka tambayoyin da zan maka din to tsarin kiransa za mu je wani topic ne in bai ɗauka ba wani topic za mu je mi eh, in bai ɗauka ba wani topic yanzu zan sauka mai wani topic in bai ɗauka ba dama ai na faɗi karatuttuka za su su ma bi da kuma ɗalibai waɗanda suke bibiya eh, usulul fiqh insha Allah ku kasa ku tsare insha Allah karatu zai ci gaba na sharhu annazmil warqat insha Allah za mu zo mu ci gaba da karatu dalibai waɗanda suke bibiya akwai waɗanda suke taimakon magana ta whatsapp dangane da karatu yaushe za a ci gaba yaushe za a ci gaba insha Allah za a ci gaba in Allah ya yarda dole sai mun tashi mun koyar da al'umma dole ko kaka insha Allah to wannan dai ban san yadda akai ba dai to ban san yadda aka yi ba amma dai za mu tafi wani topic din wanda muka wannan insha Allah eh, za mu tafi wani topic din insha Allah za mu kiransa daidai gargado eh, bisa yadda ya kamata ya ce a kira shi direct eh, abin da ke faruwa shine kira direct ba zai ba saboda wayar da nake amfani da ita haka ba zai yi a kiransa direct ba inda da waya ne to sai a kiransa direct amma yanzu in na kiransa direct wato <coughs> datar da take cikin nan za ta tsaya kasan in kira yana shiga wato data ba ta da karfi takan yi disconnect eh, shi ne za mu tafi wani topic din yanzu Allah na zama bawa cikin ɗariƙa Allah na zama bawa cikin ɗariƙa tunda bai ɗauka ba yanzu zan tafi ku yi haƙuri zan dawo yanzu